ta hanyar wata wasikar da suka aike wa jakadan China a ranar Litinin 6 ga watan Mayu ne, hukumomin jamhuriyar Benin suka sanar da ɗaukan matakin hana jigilar ɗanyen man Nijar da ya kamata a fara fitarwa zuwa kasuwannin duniya. Wannan wata hanya ce da shugaba Patrice Talon ya bullo da ita da nufin matsa lamba ga hukumomin mulkin sojan Nijar don ganin sun buɗe iyakar ƙasar da ke ci gaba da kasancewa a rufe. Wata majiya a ma'aikatar man fetur ta ce ya zuwa wannan lokaci Nijar bata samu takardar da ke sanar cewa Benin ta ɗauki wannan mataki ba. To amma wani jigo a kungiyar Front Patriotic ta masu goyon bayan CNSP Bana Ibrahim na ganin matakin na Benin magana ce ta tsakaninta da China. yarjejeniya da ya kunshi eh, wannan bututu na mai kala biyu ne akwai wanda ya shafi kasanmu wanda ya tashi daga agadem zuwa iyaka da kasar benin akwai kuma eh, yarjejeniya na biyu wanda ya hada kamfanin nan na china da kasar benin barazanar kutsen da aka yi hasashen za iya fuskanta daga dakarun da faransa ta girke a benin ne hukumomi suka ayyana a matsayin dalilinsu na karfafa matakan da suka dakatar da zirga-zirga ta bangaren niger yayin da a ɓangaren benin ake kallon abin tamkar wani matakin huce ta takaici sakamakon yadda shugaba talon ya kasance na gaba-gaba lokacin da sai da yawo ta kakaba wa nishar takunkumi masanin tattalin arziki kuma mai sharhi kan al'amuran kasa da kasa isu bubakar kaɗo na ganin ya kamata ƙasashen biyu su jingine dukkan wani bambance-bambance don neman mafita. kaninmu da benin akwai wata komishin wadda aka ce ma benin nijar ya kamata a tara su a zamna a tattauna a gan menene matsalar tunda harkar ta shahi tattalin arzikin ƙasa ta shahi talakawa da 'yan ƙasa ba harkar siyasa ba ce a zamna a tattauna a gan menene ke hana ruwa gudu kuma tun harin ma da aka kucece kucece tsakaninmu da benin muka ce in an ga kama abun bai yi wa a yi hanya ta fetur wadda za ta kai for wancan na lome a buɗe matacha ta mai nan gaya kuma a yi wani dan sec wanda za a zo ana sayan man mu. Tashar jirgin ruwan Kwatano ita ce mafi kusa da 'yan kasuwar Nijar kuma tana samun galibin kudaden shigarta daga hajojin da 'yan Nijar ke oda daga waje. saboda haka rufe iyaka a tsakanin Nijar da Benin yau akalla watanni tara mataki ne da ya matukar haddasa koma bayan tattalin arziki ga kasashen biyu makwabtan juna. Alhaji Yakuba Dan Maradi shine shugaban kungiyar Siyen ta 'yan kasuwar Empor Export. ga dama akwai kayan mu da ke can Benin wanda mu samu sun shiga hannun mu har yanzu kuma in wanga abun ya zo ya karu to ina ganin abun zai yi yawa kuma abun in ba a yi hankali bayan irin wannan tana samuwa to zai kai ma ga inda abin da ba a so tun da ka san akwai manyan kasashe wanda suka ɗauki alkawalin cewa sai sun ga irin yadda za su rikita mana al'amarinmu na cikin gida. A shekarar 2019 ne Nijar da China suka cimma wata yarjejeniya da ƙasar Benin. wacce a ta aka amincewa kamfanin CNPC na haɗin gwiwar Nijar da China ya shimfiɗa bututun mai mai tsawon kilomita kusan dubu a wani yunkurin fitar da man ƙasar zuwa kasuwannin duniya. aikin da ya kammala a Disambar 2023 da nufin fara lodawa a watan nan na Mayu daga tashar jirgin ruwan Seme. A watan Afrilun da ya shige, gwamnatin Nijar ta sanar da cin bashin miliyan 400 na dala daga ƙasar China, waɗanda za a biya da ɗanyen mai a tsawon watanni 12. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.